بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau, Alhamis, 27 ga watan Zulƙada, hijiran manzo sallahu Alaihi wasallam tana 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan biyar 2026 miladiya. A wannan darasi namu na 203. cikin wannan littafi namu na sharhul usul salata wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa littafin sana al-usul salata Muhammad al-Hassan ya mushi raddi ya mushi sharhi wanda muke karantawa a wannan masallaci na Tinawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano idan ban manta ba muna za mu tashi a shafi na ɗari biyar da uku. malam ya kawo mana bayani domin yana magana akan raddi ga ƙungiyoyin da suka yi musu tashin alkiyama ko dai suka yi musu gabaki ɗaya ko sai suka yi musu tashin wani abu daga cikin abubuwan da ayoyi da alkur'ani suka tabbatar musamman falasifa da kuma 'yan sirat na aljahamiya to bayan yana magana sai kawo mana raddi sai kawo mana bayani da imamul ibn qayyum a cikin numiyarsa. wadda ake kiranta nuniyatu libn al wanda ya sa mata suna al ta shafiya fil intisari li firqatin najiya to bai kika muke bi a wannan lokacin rana ya tsayau da ta wuce shi abin nan lokaci ya mana halinta yau za mu tashi inda malam yake cewa wa kazalikal jibalu tufattu fattan muhkama wa kazalikal jibalu tufattu fattan muhkama fata'udu mithla ramli zil kusbani a baya malam ya tabbatar mana da cewa za a buɗe ƙasa a shimfiɗa ta kuma ita wannan ƙasa ɗin kuma ya faɗa mana a ranar ƙasar za ta fito da dukkan wasu abubuwa nata na kayan alatu da kayan arziki na rasul da Allah ya binne a ban ƙasa ya ce kullum ya rafu bai ainihi wa iyali kowa zai gan shi da idansa ƙuru-ƙuru mali imri'in bil akhdhi minhu yadani ba wani mutum da ya isa ya sa hannu ya dauka saboda tsoro dan wannan lokacin ba ta dukiya ake ba ta tsira ake ranar tashin alkiyama to sai mana sai ci gaba da baya mana abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama da duwar wasu da ƙasa da koguna da sauran halittu yadda za su kasance a ranar tashin Ya ce wa kazal jibalu aka ma duwar wasu waɗannan manya-manyan duwar wasu da muke gani na dala da gauran duka da uhudu da sauran manya-manyan duwar wasu duniya tufattufattan muhkama yace za a dagargaza su a kakketa su ketawa wadda take wadda ta kai matuƙa yadda za su zamanto fata'u da sai su kasance sun dawo misilar ramli kamar yashi zulkusbani zulkusbani bi ma'ana kamar jigawa tarin yashi shine alkusbat dala da gauran dutse wannan ƙanana ne ma muna faɗar su don mu su muka sani amma wanda ya je saudiya zai ga sun uhud da manya-manyan duwatsu a afghanistan mantikan nan ta iran afghanistan har ka shiga wannan akwai manya-manyan duwar wasu da za ka yi tafiya kilomita hamsin dutse bai kare ba ta wannan duwar wasu da baki daya labarkacin sarki zai dagargaza su Da baki ɗaya za su zama sun zama kai ka ce auduga ne kai ka ce tarin yashi ne kaga Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labarin abinda zai kasance duk ƙarfin dutse amma zai ɓaɓɓalle kuma ɓaɓɓallewar da zai zai ɓaɓɓalle ba ma wai kaga gutun in ya babballe din ba gutsuran gutsuran dutsen za ka gani ba a'a ba abin da zai saura a gare shi na ƙarfin dutse da izinin Allah zai koma yashi duk wannan ƙarfin na dutse zai zama kamar yashi to sai ibn al-qayyim yace gaba da bada bayani yace wa takunu kal ihn alladhi alwanuhu wa tibahu min sa'ir al-alwan yace wa takunu kal ihn sai su zaman to kal ihn kai ka ce wata ya fata ce ko kuma kai ka ce auduga ce alladhi alwanuhu wa tibahu min sa'ir al-alwan alladhi law annahu kaga arwayar a littafi abinda aka sa ko wa taqulu kal ihni alladhi law annahu wasibahu min al alwan amma yanda yake wa taqulu kal ihni alladhi law annahu wasibahu alladhi lawnuhu wasibahu min al alwan dutse gabaki ɗaya zai koma kal ihni kal ihnil mamfush din nan da Allah madaukakin sarki ya bada wa takunu jibalu kal ihnil manfush Allah madaukakin sarki yace duwar wasu za su zama kamar irin audigar da aka kada iya audiga da aka kada haka za su koma duk girman dutse ba ranar tashin alkiyama ko mu ga gabaki ɗaya yana tashi launukansa daban-daban kamar yadda ke kake ganin in ka ɗauki yashi ka watsa sama zai watse to haka dutsen ma zai watsi sai ce wato basu za ka fata nasarun misilar haba'i linabirin insani wato basu bastan sai ta zamanto cewa ga baki ɗaya wannan dutsen ya zama kamar yashi ya kakkare da tsauri shi ne Basu bastan ya ɓaɓɓalle ya kankare da sauri yadda zai zama tokan ihin ɗin da aka faɗa a baya kuma sai ya juye ya zama mithlul haba'i sai zamanto kai ka ce kamar ƙura ce ko wani gari ne wanda yake niƙaƙƙe wanda za ka gan shi mai laushi mai nazirin insani idan mutum ya kalle shi haka dutsen zai koma wato duk anan a wannan bankin guda biyu ko uku Imin al aljauzi. rahimahullah ya siffanta mana yanda idan aka tashi alkiyama yanda Allah zai da duki wannan siffantawan mun da yi mana ya kawo ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya kawo dalilin da yake tabbatar da wannan in wasu suna ganin zuwar wasu nan wasu ne gabaki ɗaya za a sake to amma Allah madaukakin sarki abin da ya nuna mana ga yanda za su koma kuma in sun koma ga yanda zai dawo da su da ka zancen ma ka ce wasu ne za a dube to wannan duk ba ta taso ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yanda za su kasance to sai ce wa kazalikal biharu fa innaha mashjuratun qad fujirat tabjiru zi sultani to bayan an gama da dutse yanzu kuma mai ake magana shine albihar koguna wannan kogunan da muke gani na manya-manyan rafuka teku da baharul ahmar da atlantic ocean duk waɗannan abubuwan da kuke gani na rafuka da koguna da dukkan waɗannan na ruwaye da suke zagaye da duniya wanda mun san cewa dama abin ilimi ya tabbatar cewa inda ruwa yake a duniya ya fi inda babu ruwa wato inda ruwa yake ya lullunta inda mutane suke rayuwa Na haka wannan tashin duniya a wajen ubangiji maɗaukacin sarki ba wani abu ne ba na kai ruwa rana saboda ai koginan kawai za a ce su haɗe da sun haɗe shi kenan to shi yasa anan malam ibn al-qayyim yake faɗa mana to kuma yanzu ya kogi zai kasance yace wa kazal biharu fa innaha masjuratun qad fujjirat tabdira zu sulfani ibn al-qayyim anan yana ba mu labari yanda ƙoramu da teku-teku da manya-manyan gulbaye da ruwaye za ta kasance ranar tashin alkiyama za ta wayi gari masu jura abinda ake nufi masu jura, kamar an kunna mata wuta wato ruwa ya juye ya zama wuta yake ci kuma shashin ruwan wutar tana dunkulewa da shashi tana haɗuwa wannan ƙarfujiyar tabjira zu sulbani ai wanda ya wannan aikin wanda ya mai da ruwa ya zama wuta ya mai da dukkan ƙoramu suka zamanto suna zaɓaɓɓaka kamar yadda wuta take zaɓaɓɓaka maimakon ruwa shi ne ma'abucin ƙarfin mulki da ƙudura ubangiji maɗaukacin sarki shi zai mai da wannan ƙoruwar ku kaga wannan kaɗai ka tashi kada yawan ruwan duniya ga baki ɗaya, da tekun duniya ga baki ɗaya, da duk wata gulbi gabaki na narke ya zama dalma na wuta yana zaɓaɓɓata. to kaga wannan tashin hankali shi sa ba abin da ya kai ranar tashin alkiyama tashin hankali da bala'i shi sa Allah madaukakin sarki za ku ji a cikin alkur'ani yana ta mai ta wa kana yawman inda yau alal asira in dai ka sake baka je da imani mai kyau ba aikinka ta bargazarka ya fi aikinka na kwarai yawa to ranar ba bala'i da zai ba bala'in da kai wannan bala'i ranar tashin hankali ne ga duk wanda ba na Allah bane ba mutum yasa duk ka kaga mutum yana kai kawo a nan gun matuƙar kafiri ne ko matsafi ne ko mushriki ne ko duk ayyukansa bid'a ne da menene wannan kai ya ne ka da duk abin da ya kai da duk da'in da ya fi da duk dukiyar da ya samu da menene akwai ranar tashin hankali shine ranar lahira amma su muminai duk wannan abubuwan da wannan kaun duniya take yi su ko ba abin da zai firgita su Allah ya saukar wa muminai da musulmi ta irin mutuwa ranan ma da za a yi shekara dubu hamsin ranar lahira don wa ranar tashin alkiyama a shekara dubu hamsin kuma shekara dubu hamsin ɗin da za a yi a ranar tashin alkiyama dubu hamsin fita wajen Allah ba tamu ba shi kuma ƙiryan Allah rana ɗayan mu daidai yake da shekara dubu inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to irin shekara dubu so dubu hamsin ka buga a calculation ɗinka calculator ka kai calculation za ka ga kusan shekara biliyan sha takwas za a yi abin ya wuce ma ranar nan kawai in aka ce yau an buta ƙaho an tashi kafin kowa ya tafi inda zai yi za a yi shekara biliyan goma sha takwas biliyan ba malam ba shekara dubu ba har yanzu daga haihuwanmu ba mu kai shekara sittin ba ni dai har yanzu ban kai sittin ba ka duba gwagwarmayar da na sha tun lokacin na ga su shagari na ga su menene na ga the good the ugly the bad kowa na gani to amma me ya shekara ta ana mazana shekara biliyan a tsaye to amma ka san wannan abin daɗi in mumini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mumini musulmi wannan kwanakin na shekara biliyan din zai gansu kamar tsakanin sallar azhar ne da magariba a wata ruwaya ma kamar ya tada sallar la'asar ya ƙare haka zai ga kwanakin sun shuɗe a an maza aljanna wannan mumini kenan to amma wanda ba mumini ba ba musulmi ba zai ga wannan kaun din wannan manya-manyan ruwayan suna ci da wuta da kansu ibn qayyim yace wa kadhalika al-qamarani ya'zanu rabbuna lahumā fayajtami'ani yaltaqiyani yace wa kadhalika al-qamarani haka ranar takin alƙiyama rana da wata domin aikinsu ya ƙare za su haɗu su haɗe waje guda wanda a duniya rana tana tafiya hanyar ta daban wata kullum akwai inda lashamsu eh, eh, yan la an tudrika al wadda wala wadda lailu wala nahar Ku kaga ubangiji madaukakin sarki da ya faɗa ko kullum fi falakin yasbahu kowanne yana tafiya a ranar sa a hanya da aka yi mushi ba ma ranar tashin alkiyama zai ɗauko rana ya ɗauko wata ya haɗe su waje guda ya dunkuɗe shi ya cakuɗa su domin menene aikin su ya ƙare babu maganar rana babu maganar wata babu maganar dare babu maganar lissafi an ƙare domin wanda ya shiga aljanna baya kuruwanci da cewa yau a dare nake yau a tafa nake yau na gaji in huta yau zan yi kaza an yi daman yayi dare da rana dan menene waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha to aljanna ai duk babu wannan mun Allah madaukakin sarki haka yace mun halicci dare dan ku huta to aljanna da ban gabaki ɗaya hutu ce 100% ba wani aiki da za ka yi ka gani ko mun halicci rana don ku nemi abinci to a aljanna babu neman kuɗin tefa ne ba abin da za ka saya to don haka gabaki ɗaya duk wani abu da ka sani ya ƙare sai ce hazi mukawwaratun wa haza khasibun وكلاهما في النار مطروحان يكي هذه مكورة وهذا خافق إذا ونن رانا ذات كتن شيء مكورة ذات جويا تنا جويا وتنا وتنا حقي وأكنتا حجبت إلى حسن تيتفي وهذا شيكم وتا يعود على القمر يخسف أن يذهب نوره ويظلمه sa zai tafi wata ya yi duhu rana idan ta yi wurr idan shamsu kuwirat muka haɗe ta muka juya ta ta zamanto ga ranar ba zafin ba hasken da baki ɗaya tafi shi ma wata gashi nan ba hasken ya yi duhu ba abin da zai baki ɗaya wakilahu ma finnari matsuruhani su duka biyu. wato da rana da wata kuma sai a jefa su cikin wutar jahannama sai a jefa su malamai suka ce menene sa aka jefa su shi wannan ihanatin lahuma ne shi wannan an wulakanta su ne sun gama aiki kuma an tafi da an jefa su ta malaman tauhidi ga baki ɗaya suka da amsa suka ce dalili ne akan wanda suka bautata musu koma bayan Allah to a lokacin da sun ga an yi haka za su san sun kama kafar wala sun kama burtali mugunya hanya to abinda kake bauta din kaga akwai masu bautar rana da yawa akwai masu bautar wata da yawa to kuma kuna nan ku aka zo da Allah naku da kuke bautatawa aka ci kurkuɗa shi aka zo da watan da ranar duk aka ci kurkuɗa aka murza ya zama to ba zafi ba haske aka yi curin dankali da su ko curin fura aka watsa ta cikin wutar jahannama to kai mai san su ne ya ƙare ma domin Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin alkur'ani yace inna kuma ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan mawaraduna wa kullum fiha dakhilun Allah madaukakin sarki yace lalle ku da wanda kuke bautatawa makamashin mutane to ne zai iya cewa ai akwai annaba da aka bautatawa to amma su ba su yi umarni ba abinda zaka bada amsa annabi Isa Zairu da duk wanda aka bautatawa ko da wali ne ko salihi na gari mutanensa suka ga ya suhubal talata da uzza duk wasu ne aka ce a bautata musu a yi butun musu to su a matsayinsu na ‘yan adam su ba su ce a bautata musu ba to ai rana ma da wata ba ta ce a bautata mata ba amma ita da mun ba umarni ba ta hani ba mutum ba ce ba aljan ba ce ba ba wani abu ne ba umarni ta hata amrulla kuma ta gama aikinta a lokacin shi yasa dan a wulakanta waɗanda suke bautarta aka jefa su gabaki ɗaya kamar yadda za a ɗauki duk abubuwan da ake bautatawa ma waliyai ne ne wanda suka yarda ina kallo ana mun sujada ana kira na Allah na yarda amma in na mutu wasu suka zo suka girma ba ni suka kai ni matsayin Allah wannan matsayin ce daidai yake da annabi Uzair daidai yake da annabi Isa alaihi salatu wassalam ba wanda kuma zai zo ya ce su za su shiga amma waɗannan Allah madaukakin sarki da duk abin da aka bautata wanda ya yadda a bautata mushi ko wanda ya kira da a bautata mushi to ga gabaki ɗayansu Allah madaukakin sarki zai wurgi da su cikin wutar jahannama to kaga wannan sharrin kenan duk yanda mutum zai tsora abu malam ɗalibansa to yana da haɗari mutum yana ji yana gani ya ɗora su akan abin da yake ba daidai ba saboda musibar in ya kai kai umarni kai ka ce a yi to kaga ba za ka fita wajen Allah ba shi yasa ya zama wajibi tun lokacin da mutum yake al'ummarsa ko mabiyansa suna wani abu na ba daidai ba to kai ya mutu ya basu kan haka ya ja kunnansu ya ce musu wannan abin da ake yi ba addini ba ne ba ba daidai ba ne ba ga yadda daidai take malam ya ce wa kawakibul aflaki tunsiru kullaha kal'ali nusirat ala mai gani haka wannan taurarin da aflak ɗin nan duk taurari na sama gabaki ɗinsu su ma gabaki ɗaya za a watso su a tsuntsunko su daga sama kuma dama wancan lokacin mun faɗa cewa tauraruwa ɗaya magana ta linka abin da yake ƙasa wajen su sama da ɗari uku tauraruwa ɗaya to haka yadda aka za a ɓaɓɓallo su kamar yadda kake ɓallo murjani ko wata sarƙa wadda aka sarƙaƙe haka ka fizge ta yanzu kamar nan in zo da sharbi atu haka wanda aka ko murjani wanda aka daddaure aka ta ko lu'ulun da aka daddaure ko yanzu din tsinka kazaran ya ƙwaya ƙwayarsa zai yi gama so kaga zai watsa akan wannan ƙasa to shine yake shine yake sai aka da sai Allah ya bada sai malam ya bada misali to haka wannan taurarin za a tsinko su su fashe su watsi a ban ƙasa to kaga shi ma na babban tashin hankali ne da ɗan adam zai gani domin irin wannan girman yansu da wutar da suke ɗauka da su da girman girmansu kaga suna tsunkowa suna dagargajewa suna watsewa a ban ƙasa to duk wannan ahwali yawmul qiyama ne duk abin da zai faru ne ranar tashin alkiyama wace wa kaza sama'u haka ma sama kaga an ba a hankali an samu rana da wata an gama da su mutane suna kallo an zo taurari an watsa su su ma sun tafi wa kaza sama'u tushaqqu shaqqan zahiran wa tamuru aidan ayyuma maurani ita ma haka sama za ta kakkece in ta kakkece ta rinka tafiya tafiya na ban al'adari haka za ka ta kekkece ta yayyage ta Ka kaga kamar ana tafiyar da ita wa tasiru ba'da al-inshiqaqi kamithli hadha hazal muhl aw wardatan kadduhan gabaki ɗaya bayan ƙasar ta kyakke saman ta kyakke bayan Allah maɗaukacin sarki ya dagargaza ta ya cakketa ta to sai ta zamanto kai ka ce wata tsakakkiyar dalma ce kamar irin ka ɗauko zinariya ko azurfa ko ƙarfe ka sanya shi a cikin wuta ya zaɓaɓɓaka sannan kuma ya zama ruwa yanzu in ka ɗauko zinariya ko ka ɗauko azurfa ka sanya shi cikin wutar zigajibi ana sanya shi zai zama ruwa to haka sama za ta zama kalmuhli auta ku ko ta zama wardatan kaddihan ko ta zama kai ka ce wani warda ne fulawa ce wadda take jajajir ke sa Allah ce wan shaqqati sama? ko ta kanat wardatan kaddihan ko haka sama za ta kasance ita ma duk wannan ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana ne dan mu ga abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama waɗannan manyan abubuwan su ne za su kasance ranar tashin alkiyama ibn al ya ce wal arshu yace wal arshu wal kursiyyu la yufnihima aidan wa innahuma la makhluqan anan wannan a wannan juz'in na wannan imamu ibn al ya zo da raddi akan jahaniya wal mu'attala wanda suke riya cewa dukkan wani abin halitta da Allah ya halitta zai zama babu gabaki daya to sai ce wal arshi wal kursiyu la yufnihima al arshi da kursiyu ubangiji madaukakin sarki ba zai tafiyar da su ba kuma wa innahuma la makhluqani lalle su halitta su akai Allah madaukakin sarki ya halicce su kuma zai bar su kaga wannan yana nuna baqa'ul arshi wal kursi ibn qayyim yana tabbatar mana a arshi da al-kursi Allah madaukakin sarki zai bar su ba za su ba zai tafiyar da su ba kuma halittar su yayi khalaq al-arsha wal kursi shi yasa ya ƙara raddi cewa shi wannan arshi din wa innahuma la makhluqani domin su wa'ancan akwai daga cikin jahamiya da wasu firar suna gani al'arshi da kusuru su ma ne su ma tun fil azal suke ba lokacin da aka halicce su duk kuma an ka kula lokacin da suke karo da Alƙur'ani da aya mutum yana karo ne ƙoƙarin ya ce ya tsarkake ubangiji ko ƙoƙarin wata abubuwan da bid'ar da bata manzala sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani bai koyar da shi ba duk da kai kokari ka tsarkake ubangiji ka nuna abin da ga yanda yake ga yanda yake ga abin da zai faru amma nafsoshi ba su goyi bayan ka ba to babu dalilin yin wannan da haka anan ibn al-qayyim yana tabbatar mana da al'arshi da al-kursiyu kuma min jumlatil makhluqat allati khalaqaha Allah wa afqaha bi qudratihi suna daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma ya bar su da kudirarsa sai ce wal huru la tafni kaza jannatun al ma'awa wa ma fiha min al wulidani domin su ma suna akwai kaga jahamiya suna ganin cewa a yanzu nan maganar da muke ba aljanna ba wuta duk wannan yaran da suke yawo wa wulidanun mukhalladun da dukkan wata duk su da hurul ilm na gidan aljanna duk su wato ita kanta aljanna ba a samar da ita ba sai lokacin da aka yi bukatuwar shigarta da wuta Allah madaukakin sarki zai samar da ita to shine ibn qayyim yake musu raddi wal huru hurul ilmi kenan wa'annan hurul ilmi za ta tabbata la ba za ta ba za a ko lokacin da za a shafar da ko kullu man alaiha fad to huri suna ne kazalika jannatul ma'awa ita kanta aljanna ma'awa makomar muminai tana nan wa ma fiha min alwuldani da duk abin da yake cikin ta na ni'ima sai kawo misalin ni'ima guda ɗaya yaran nan da suke tawafi a cikin aljanna ya tsofa alaihim wulidan to su waɗannan duk suna nan shi lokacin da za a yi busa ƙahon to alhur ba za su gushe ba ba za a maida su adam ba ba za a yi fana'in su ba aka kursi aka al'arshi aka aljanna da duk abin da yake cikinta kaga wannan abiyat baitocin raddi ne alal jahaniya su ma wanda suka riya cewa kamar yadda na faɗa aljanna da wuta duk za a tafiyar da su kuma wannan ya saba ma Allah ya saba ma nassoshi da suka tabbata waɗannan ida alu sunna wal jama'a baki ɗaya sun tafi da ce al'arshi da kursiyu da aljanna da wuta ubangiji madaukakin sarki zai tabbatar da su ya bar su don ƙudurarsa da iradarsa haka zai tafi ga baki ɗaya ubangiji maɗaukacin sarki ya bar su ولأجل هذا قال جهم إنها أدم ولم تخلق إلا ذا ذا الآن ولأجل هذا دنك جهم جهم يفتع إنها ما إنها أدم إذا كانت باب الجنة دخول الإنجا جاء أبن ليك تكنت دوتا باب لم تخلق بأهلك بأهلك سبا إلى ذا الآن هل إذوا يمتون wato a nan za ka fahimta duk lokacin da kake karanta shirak da aka yi a baya wato ƙungiyoyi a cikin addinin musulunci da aka yi da baya a baya abinda zai tabbatar maka da cewa an yi ruɗin da aka yi a baya fi na yanzu saboda masu ilimin wanda suka kawo ruɗin a baya suna da ilimi sosai na falasifa na menene na menene shi yasa zaka ga anada suna fitowa ma a yi muƙabala da su da muzahara saboda su suna ana fitowa a yi muƙabala da su saboda suna ganin abin da suke daidai ne kuma suna da dalilai na hankali kuma suna da tawuli na ayoyin alkur'ani wata muƙabala sai a yi sati wata ana yin ta amma yanzu mutum zaka ga ya cika baki akan ra'ayinsa in ka ce fito a zauna bai fitowa Saboda da shi kansa ya san ta dalili yake su kuwa na dafa wanda suke da wannan firak da muke in kana karantawa da gaske suke za su zauna da kowa aka ga su ibn eh, abu hanifa su imamu shafi'i su manya-manyan malamai imamu da gazali ibn taymiya mukabalolin da suka yi hakalin ba suna tsayawa wasu abubuwan ma wasu nukasin wasu abubuwa sai dai ma a jingine a yi tawakkuf ni ma na yi tawakkuf kai ma ka yi tawakkuf a tafi wata matsala saboda a lokacin ba son zuciya ba neman kuɗi ba neman shahara abinda bincike da karatu da menene ya bayar shi zaka ga ana fitowa da shi kuma ana rubuce-rubuce a kai amma na yanzu fa wasu da yawa surutu ne kawai za a yi surutu a yi duk abin da aka yi amma in ka ce a zo a zauna to kuma ba zai yi ba kuma sai a ɗaure gindi a ce fitina ne a ce ne ka a zauna ka a yi ne musamman ma in babu wata gwamnati cikakke da za ta za a zo a tsaya duk da ana irin da irin mutuntuka da sauransu irin da suke zuwa da irin waɗannan abubuwan da in wahadatul wujud da mulhidin da ne abu ne mai sauki malamai su zo su zauna wani saboda ai ba magana faɗa ba ne ba magana tashin hankali ne wani abu ne aka ce wannan shine addinin da Allah ya zo da shi ni na ce ba shi bane ba ashe ba rigima nake ni da kai ba yanzu ina rigima akan dalili to me za a ce in an haɗa mukabala wai ayi faɗa a yi tashin hankali ka daga jin wannan kasan kawai shirme ne da rashin fahimtar ba addinin musulunci ni akan ra'ayin da na fahimta da shi a addini zan zauna da kowa saboda kamar yadda ibn imamu shafi'i ya faɗa shine duk ra'ayin da nake kai nake faɗa ina ganin yace mafi rinjaye a yaƙini na gaskiya ne zai iya zama kuma ba gaskiya ba duk ra'ayin da abu wanda ba ni bai faɗa imamu shafi'i mafi rinjaye ba gaskiya bane ba zai iya zama kuma gaskiya wato ba wani abu ne ba na taimakon kaina ko taimakon ƙungiyata ko taimakon fari ko jama'ar da suke bina wani abu ne na taimakon mutane addini ni watakila ban fahimta ba kai ka fahimta ko kai ba fahimta ba ni na fahimta to me kawo tashin hankali wai ka a haɗa za a yi rigima kai ne kake ƙaryata mutane kake ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kake zagin al'umma to sai aka ce a zo a zauna kuma sai ka ruga kotu ko kuma wani ya buɗe baki ya ce wanda zai alƙalanci sai dai an kawo kiristoci ba su ne su ne ba ba za su ce nan daidai ne ba sai ka je ka ɗauko ɗan uwanka na ɓoye to yanzu na zo ajiye kirista rabaran ya mana bayani ya mana hukunci na jawo larabci yanzu matsalar sai ma an fassara mishi da turanci ko abin da nake magana ma bai san ma ni nake magana a kai wato idan muka da addini ya zama wani al'adar gidanmu da asabiya to shi ji ake shiga wannan amma muka da addini na Allah ne nema nake in fahimci gaskiya nema kake ka fahimci gaskiya almuhim mu shiga aljanna ni da kai gabaki kai shine nasara mu to ya zan fahimtar da kai in jawo sai ka saki zuciyarka sai mu zo mu zauna ai da da farko haka aka yi farkon fitowar jama'atu zalatul bid'a wai qamatu sunna ai duk garin da aka je a nan garin muqabala no aka yi da yawa a yi ma yanzu sai a ce wai fitina a gwamnati ba za ta iya haɗawa ba ai an haɗa za a tashin hankali to zai na faɗa ka zo ka zauna ka faɗi hujjojin da an kawo ma dalilai ko mutanen da kake magana da su ba mutanen da magari ne da in kai magana ba za su gane ba wani duk kurin da yake in ya zo aka fi a yi maganar ilimin ma zai iya a gaban malamai amma kawai sai mutum ya tare a ɗan takinsa a ƴan labularinsa ya sa wannan kyamarar ya kawo mutane ɓarna Kuma an ce fito a zauna da mutane kuma ya ƙi kaga wannan kwata-kwata rashin adalci duk abin da na ce addini ne ni abin da nake gani ba kayan gidanmu bane ba dangin gidanmu yau ina zo kullum ina faɗa yau ina zo ina faɗa ina cewa ai ina da kamfani a dakata ina gaban kamfani a kan shekara ina da gona a waje kaza zo wannan duk wa zai tanka ma har kace da gidanku babana ya mutu ya bar kaza ya bar kaza yace masha Allah sau sai ka tashi ka tafi amma in ka zo ka ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ba fa ta gidanku bace ba ba ka gidanku bane ba, ne ba. yanzu harkar musulunci ne da Allah da manzansa da ka ya kamata ka fito a zauna da kai mai dalilin faɗa haka kuma cikin kwanciyar hankali ba faɗa in an kada ka kace to na tsayinka Kika kenan wannan ya nuna dan Allah kake yi an yi kullum ina faɗa muna ɗalibai a sudan an yi mukabala a tsakanin salafiya da ansarun sunna yan ansaru suna kamar izala da waɗannan yaran da suke fitowa jam’iyyar kitabu wa suna, ko sanadiyya, ko yan majalisa an yi muƙabala Dr. Salah yana wakiltar su Muhammad Al-Amin Ismail yana wakiltar ansaru suna. duk an cika an zo an abubuwa aka bin topic topic din nan take ka ji ana cewa to na sauka daga wannan ra'ayi mutane sun fi dubu goma fili ne taital aka ɗauka aka hau wani sama don majigi majigi ma aka buɗe a waje aka zo ana tattauna nan da nan za ka ji mutum ya ce na saki wannan ra'ayi hujjoji sun tabbata a gaya wani a ce a'a so bari a zo a tambayi manyan malamai lokacin bin bas yana nan usaimin yana nan don su ma suna kallo layi in aka yi kisin kisin sai a tambaye su to menene kaza menene kaza ta ana ganin su a shasha me shasha da hausa a screen ko ana ganin su a screen ga su nan kana su yi bayani sai a ce to an mutu wato haka ya kamata dan Allah mu rinka fahimta a cikin domin so nake in mutu in shiga aljanna so nake in mutu a ce abin da nake yin gaskiya ne haka babu wani ta da jijiyoyi wuya babu wani cewa kaza da kaza ka zo kawai ba wani zagi a sa wa mutum suna tattibiri a sa wannan kano wannan karuwar kwandila wannan kaluka wai duk a musulunci ake wannan magana wai wannan duk malaman musulunci ne wannan kuma in ka ce su fito yan qur'anin da dinene da yan shi'a da farka fitowa a kabara da mulhidin ina wanda suke cewa wannan Allah ne wannan menene ba su fitowa fa ya kamata su fito a yi muƙabala ce wal anbiya fa innahum tahta sara ajsamuhum tufizat min ad-didani ce wal anbiya su kuma annabawa fa innahum tahta sara sun mutu suna ƙasa wato annabawan Allah gabaki ɗin su zira su an binne su a ƙasa sun mutu ne a rayuwar duniya ba rayuwa suke ba rayuyu ba ne ba a duniya yadda za su ci gaba da ibada ci gaba da ibada da kira amma a ji samuhun hufizat minar didani wannan shine shahidul a fil anbiya domin ibn alƙalmi yana tabbatar mana da ƙudirar Allah da ikon Allah ya kiyaye jikunan annabawa a kaburburansu su ba za su narke ba kamar sauran mutane kuma tsuntsotsi da ƙwarika ba za su fi gaggar jikinsu ba duk annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yanzu da zaka ɗauko gawan dukkan annabawan da suka rasu zaka gan su gashi ɗaya daga jikinsu bai sille ba kamar yadda lokacin da aka musu wanka aka binne su kuma ba abin da ya ci naman su ba abin da ya fi naman su malil bila biluhumuhum wa sumihi ai babu yadda jikinsu ɗin nan bai tahallule bai fana'i wato abin da yake nufi babu wani ƙasa ko tsutsa ko wani ƙwaro da ya isa ci jikunansu jikunansu da namansu da jikunansu ga baki ɗaya ba su bi ƙasa ba abadan har abada wa ta tahta turabi yadani alhali suna ƙarƙashin ƙasa. amma har abada Allah zai ci gaba da kiyaye su za su wanzu ta hata turabi ya dani wasu malamai suka fassara har abada jikinsu zai tabbata kamar yadda yake ba zai canza ba wannan ita ce rayuwar barzahu wadda take ɓanta daga annabawa ba daidai take da rayuwar mu ta duniya ba kuma rayuwarsu da za su yi su annabawa rayuwarsu ta barzahu ta fi rayuwar shahidai wanda zai zo yi magana rayuwar shahidai sannan kuma a zo rayuwar muminai wato rayuwar da za a yi bayan mutuwa a kabari akwai rayuwar mursalai da annabawa akwai rayuwar shahidai na al'umma akwai ruwaye kuma rayuwar muminai waliyai shahidai salihai salihai waliyai akwai kuma rayuwar kwaman musulmi dai yan da kar aka kama ni yafi da kar na tsira ya fi da kar aka kama ni to kuma sai ka zo kuma rayuwar mutane sai ka zo rayuwar kafirai to haka ita kanta rayuwar yanzu ya tabbatar mana cikakken rayuwa su annabawa za su yi ba abin da zai shafi jikin annabawa to haka wataƙila za ka iya taso bayan Allah na gari su ka ga jikinsu ba abin da ya shafe su to amma yadda su annabawa suke ransu da jikinsu da menene duk daɗin da suke ci da ni'imar aljanna da suke samu kamar suna rayayyu ne suke ci kamar suna rayayyu ne a cikinsu su kuma shahidai zai zo mana bayani su kuma rayukansu da aka ɗauke da ni'imar su kuma tsuntsaye aka maida su suke tafiya gidan aljanna suna ci tsuntsaye kamar tsuntsaye kaga ma'anar amdi wannan anan muna tabbatar da aqida ahli suna ita ce annabawa sun mutu an binne su sannan karanci da Allah madaukakin sarki ya musu cewa dukkunan su ƙasa ba za ta ci ba sannan tsutsotsi da ƙwarika ba za su jikin su ba jikinsu yana nan a cikin su kamar yadda suka mutu za su yi rayuwar barzakhiya duk da yake su hukuncin sun mutu ne dangane da duniya yadda ba za a ɗora musu wani ibada ba sai dai rayukansu yana wajen ubangiji a alal illiyin Allah marukacin sarki ya kiyaye wannan rayuka wannan annaba ce ku sai zo kuma mutane wa kaza azubu zahari mun riga mun faɗa azubu zahari din nan duk gabaki ɗaya sauran mutane wanda ba annabawa ba ai ƙasa za ta cinye jikinsu tsotsotsi da abubuwa za ta cinye jikinsu ka mutu tsutsa ta sharɓa menene dukkan wannan ƙalƙalen da muke da wannan abubuwan da muke kowa kwana nawa za ka yi a kabari ka canza yanzu ka ɗauke annabawa ka za mu zo shahidai to wannan ya zo magana ga magarin mutane shi yasa ce azubu zahari la bila minhu bala minhu turakkabu khilqatal insani yace haka za azubu zahari wani kashi a bayan ɗan adam wanda ake kiransa azubul zahari ko azubul zambi a nan zanabi a nan ba yake ɗan ƙarin ƙarƙashi tsakanin kwankwaso da ƙungu a nan ƙashin yake to shi ma wannan ƙasa ba za ta ci shi ba shi ne malam yake daga cikinsa ne turakkabu khilqatal insani za a dawo a ƙara halittar ɗan adam wannan ajibin zambi ɗin zanabi ɗin ƙasa in ta cinye komai a kabari komai ya ƙare duk jikin kau komai da komai zai zama zai zama ƙasa wani ya zama ƙwarangwal wani ya zama ƙasa babu komai ma ba za ka ganshi ba to shi wannan ƙashin ƙasa ba za ta ci shi ba ibn al-qayyim yake tabbatar mana kamar yadda hadisai ingantacce suka tabbata Allah madaukakin sarki zai kiyaye da kudurarsa wannan kashin da an tashi alkiyama kashin ne zai fito kamar yadda muka faɗa a baya sannan duk tsoka da ƙasusuwa da menene su so su ɗauki ɗin su, hannu ya zo kafa ta zo kai ya zo bayan ka yi ƙwarangwal ɗinka ya fito sannan namummuka da jijiyoyi da abubuwa fata ta zo sai mutum ya tashi wato daga nan ne asalin kaiwa na ɗin daga wannan ƙashin za a tanar da kai kamar yadda kake yanzu a duniya a anan a bayan ibn na nuna mana cewa jikunan annabawa ba za su ci ba za su ƙasa ba za ta ci su ba haka ƙunƙoƙi da dukkan wani abubuwa amma sauran mutane gama gari za ka ga cewa abin da ƙasa ba za ta ci ba a jikinsu shine wannan ƙashin ɗin da yake bayan su duk wannan in ka bi Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin alkur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani to duk su ne ibn al-qayyim yake ɗaukowa kuma ke rera waka da su don haka duk wani abubuwa da za a yi a duniya mutum zai rinka tuna waɗannan abubuwan ya za ka koma ma wani ka da wani menene ɗinka da wani menene yau a sa ka a kabari zuwa sati ɗaya a da za a je ana buɗewa za a ga yadda kake ɗoyi yadda kake tsami yadda kake lalacewa yadda kake zagwanyewa yadda za ka kumbura dam ka zo ka yi bindiga ka fashe duk wani ƙyalƙyali da duk wani abubuwa ya ƙare kuma kana wani ɗan rami duk a nan za ka gama kuma ba wanda ya san me ake yi ɗan uwanka ma su zo kan kabarin amma ba su san me kake ji ba a cikin kabarin duk wani a tanadi sai da AC nan a kunna nan a buɗe insa ventilation duk an gama da shi in ka gama duk nan da muke ta wani ventilation AC da menene duk kawai waje muka samu maka je ba ta kofar ventilation da za a buɗe ma ventilation ɗinka kawai ayyukanka na alhaini su ne ko ka da ventilation kana so ka samu ɗaki lafiyayye da shimfiɗu da abokin hira da AC da komai da komai wannan ayyukan alkhairi da kaga ana yi yau da gobe su ne in faɗawa saɓon Allah da shirka da bid'a da mulhidanci da yi da mutane da sata kuɗin mutane da cin haƙƙin mutane da albusu da rantsuwar ƙarya da biyu duk waɗannan su ne suke tattaruwa Zan yawa bala'i su tattoshe ma ƙofofinka na kabari sai kana ganin lokacin da kake yi kamar kana jin daɗi yanzu kake yi ka samu wata harka ta cuta ta yi gum to baka san ba kawai tattoshe ƙofofin kabarinka kake ta yi wannan ventilation din da AC nan da daɗin da za ka fi na shekara dubunnai su ne yanzu take bi duk kana giggirbewa ma mutum ya san cewa yana karanta irin wannan ga yanda ba halin da mu koma da inda za mu tsinci kanmu to dole mutum ya yi taka tsantsan ya bi a hankali sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya ji kanmu da rahamarsa da jin kansa sa'an mu babbar sa'an mu a lahira shine in an je ba haka aka ce ba wanda bai da sako ko kaɗan zai shiga aljanna a'a wanda sakonsa bai kai ayyukan kirki ba to duk wanda aka lissafa ma in kai aikin kirki a ce yayi aikin kirki ku sa mishi goma yayi aikin banza mala'iku su ce ya rabbi yayi sako Allah ya ce ku jira ko zai tuba ya sake yi kujera zai tuba sai an yi goma to goma ana faɗa Allah ta na a ce ku rubuta mushi ɗaya to har aka je kuma aka yi calculation accumulate ɗin waɗannan abubuwa aka ga CGPA ɗinka ya kasa 1% to ai kaga bala'i yayi bala'i an haɗa waɗannan sadda kai laifi goma aka rubuta maka ɗaya sadda kai abin kirki daya aka rubuta ma goma to kaga ai an baka damar da ba kuma yanda za ka yi yasa innal hasanata innal yi, yuzhibna as-sayyi'at kullum mutum ya rinka ayyukan kirki sadaka kyauta nafila kame baki karanta magana mutum ya yi ƙoƙari yana samawa kansa wani lokaci da zai karanta ma bayani in ka ɗauki ƙur'anin ka kana ta karanta a masallaci magariba zuwa isha'i bayan isha'i za ka karanta kansa bayani domin duk bala'i a bayani yake ka kake furtawa dan adam abin da ake so da bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuffa alaika haya. ka aita kanka sharhi ba komai bane sai ka je an mai da bayani ba hira ba kullum a zauna majalisa a saki zance ba ka da wata hira to karanta malamai da yawa bayan Allah na gani da aka ce me ya tserar da ku suka ce karanta zance ke tserar da mu a wajen Allah na yi shi shi kenan shi sa duk abin da aka tambaye su ma ko amsa za su ba ba wani dogon bayani ya aka yi jiya alhamdulillah to da kuka je wajen nan ya faru an ce ka wallahi dai alhamdulillah barakallah alhamdulillah wato sun takaita takaita maganganu yana sa mutum ayyukansa na kirki su rinka ruwa. da kuma duk inda ya ga aikin alkhairi mutum ya aikata shi in dai kana da iko ayyukan alkhairin kuma da suka fi gwaɗi wanda suka fi rumu su ne ayyukan alkhairin da za su kai ga wani sun fi romo ka juya makotanka ta ga suwaye a halin nan da ake fi na yunwa na tsanani kana taimakon mutane kana taimakon 'yan uwanka na gidajen aure ƙannanka da yayyanka na gidajen aure tana sanin halin da suke ciki an wata uwa ɗaya uba ɗaya kan wata uba ɗaya yakka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya a wani hali take ciki kana kai mata ɗauki kana duk wannan ayyukan marayu miskinai taimaka wanda babu sasinta mutane fitar da mutane daga cikin matsala ba sa su ba wannan su ne ayyuka masu baɗi su wannan ba da su ake haƙuri yayin da aka cutar da kai afuwa yayin da aka taka ma aka zubar ma ɗaga mutane ƙafa da ba su uzuri waɗannan su ne ayyukan bayan Allah da suka yi fice da su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole sai ka zama mai haƙuri da matanka mai haƙuri da 'ya'yanka mai haƙuri da makotanka, da wanda kuke aiki da su da kasuwa Allah zai jarrabe ka da baƙaƙen mutane masu baƙar zuciya masu hasada to ka ɗauke su wannan hanyar samun ka ne sama fa Allah sallallahu alaihi ya yace al-mu'min allati yukhaliqu al ashara mu'minin wanda yake cakuɗaɗɗeniya da mafi sharrin mutane da maɓarnatan mutane fa yasbiru ala azaw yayi haƙuri. da cutarwarsu da ɗaga ƙafarsu baya faɗa da mutane ba a kuka da su duk yadda ake cutarwa wannan shine mafi alkhairi shine mafi ɗaukaka a wajen Allah irin wannan shi yake tara mana lada har mu kai inda za mu tsira Allah ka tsirar da mu Allah madaukakin sarki ka iya mana da iyawa. to idan muka zo insha Allah sati mai zuwa fi mu wa kazalikal arwaha ko ai za mu samu sati mai zuwa kafin sallah ko inda yau nawa da wata 27 28 to za mu samu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma sai mu fara tunani inda mun zo ƙarshen wannan littafin sai da mu da ƴan uwa mu fara tunanin wanne ya kamata mu sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك